sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19, 41, 16 da mita 49 da kuma mita sittin. da kuma kan kilo 1530 a matsakaicin zango. Masu aron ma jamhuriyar Nijar za su yi jin shirin nan kai tsaye a tashar VOA Africa a Yamai kan mita 200.5 da kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara da nomad da murai arewa da lol da kuma niyyar dukkan zangon FM. Za ku iya masu aron wannan tasha ta hanyar sadarwar intanet a hausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya yau talata 20 ga watan Disamba shekara ta 2016 a madadin Aliyu Mustapha da kuma sauran abokan aiki sahabu Imam Aliyu ne ke farin cikin an kamo tashoshin mu a daidai wannan lokaci ga kanun labarai. To mutane da yawa su mutu a lokacin da wata mota ta ratsa wata kasuwar hayadaniya wato hada-hadar Kirsimeti a kasar Jamus. Sannan wani dan sanda da baya kan aiki ya bindige jakadan Rasha a Turkiya har lahira. an ci kuma ana jin karar harbe-harbe a demokuraɗiyyar congo kinshasa kwana ɗaya bayan da wa'adin saukar shugaban wannan ƙasa ya ƙare kanun labaran kenan misali kamar kamfanin tatan man fetur na npc muka nuna mashi muhimmancin cewa ya kamata a gaggawa fara yin shi wannan man a najeriya tunda da ana yi a kaduna ana yi a port harcourt ministan ƙasa a ma'aikatar zirga-zirgar jiragen saman najeriya hadi sirika kan wadata mai da jiragen sama ke aiki da shi a jihar taraba hankula sun fara kwantawa sakamakon rikici tsakanin manoma da makiyaya za mu kawo muku shirin tsaka mai ga labaran duniya To jama'a barkamu da wannan lokaci mutane akalla goma sha biyu suka rasa rayukansu wasu kamar hamsin suka samu raunuka lokacin da wata mota ta auka cikin wata kasuwar baje kaya ta birnin Berlin a kasar Jamus inda mutane suka taru suna hada-hadar saye Kirsimeti. 'Yan sanda sun tabbatar da cewa wani al'amari ya faru ne jiya Litinin a kasuwar Wilhelm inda a nan ne kuma aka cauke shi direban wannan motar. wani mutum na biyu da aka samu a cikin wannan jibgegiyar mota da ya mutu a nan wurin da abin ya faru lokacin da ma'aikatan asibiti suke kokarin su kai mishi ɗauki. tuni fadar white house ta shugaban amurka ta la'anci abin da ta kira farmakin da a bisa dukkan alamu na ta'addanci ne sai da kuma 'yan sanda jamus su basu kira harin a matsayin ta'addanci ba tukuna kuma ministan harkokin cin gida na jamus din thomas de maizière ya ci har yanzu akwai abubuwa da dama da ba a fahimta ba dangane da harin da kuma dalilin kawo shi a jiya ne kuma wani dan sandan turkiya da ba, baya bakin aiki ya harbi jakadar rasha a birnin ankara kuma dukkan bisa dukkan alamu na nuna cewa ya aikata danyen aikin ne don bayyana haushinsa haushin rawar da rasha ke takawa a yakin kasar siriya an dai kai farmaki ne a daidai lokacin da jakada andre karlov yake jawabi a wajen wani shagalin nunin fasahun zane-zane a cikin faifan bidiyo da aka nuna na farmakin an ga matashin da ya harbin tsaye bayan jakadan abin da ya sa wasu suka ɗauka cewa dogarinsa ne lokacin da ya harbin matashin ya yi ta kabbara allahu akbar allahu akbar yayin da ke rantsuwar cewa sai sun rama abin da ya kira kashe-kashen gilla da rasha ke yi wa mutanen siriya wani daga cikin mutane da suka shaidi al'amarin ya ga gidan rediyon nan na voa cewa ya ji maharbin yana cewa kada ku manta Aleppo kada ku manta da Syria muddin kasar mu bata zauna lafiya ba kuma ba za ku zauna lafiya ba magajin garin birnin na Ankara Meli Gokcek ya ce sunan dan sandan da ya harbin shine Melvud Mat Altintas dan shekaru 22 da haihuwa tuni shugaban Rasha Vladimir Putin ya la'anci wannan hali. to hali yanzu kuma a wata mai alaka da wannan kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya samu amincewar ɗaukacin dukkan kasashen da ke kansa ga kudurin da zai nemi a aika da jami'ai na ita majalisar zuwa can siriya su je su yi nazarin aikin kwashe dabban mutanen da yaƙi ya rutsa da su a birnin aleppo a jiya litinin ne dai aka samu amincewar wannan kudurin wanda ya janyo murɗa gashin baki sosai a tsakanin ƙasashe goma sha biyar da ke kan kwamitin tsaron inda aka gama rasha da china suna ta amfani da ƙuri'unsu na hawan kujerar naki game da wannan matakin da ake ganin ƙasashen yammaci suna son su ɗauka domin su sauwaka wahalolin da mutanen aleppo ɗin ke fama da su haka zalika zancen yana tasowa ne a daidai lokacin da aka so soma aikin kwasar dubban mutane daga garin aleppo ɗin bayan da aka jinkirta aikin a sanadin tashe-tashen bamamai da harbe-harbe a tsakanin rukunoni masu adawa da juna minista harkokin wajen turkiya melvod gulu ya ce zuwa da maraicin litinin da ya an riga an kwashe mutane kamar dubu ashirin daga alepo an fita da su sai dai har yanzu akwai wasu dabbai da yawa da suka rage a cikin aleppo garin da 'yan tawaye suka kwace shi tun shekarar 2012 a matsayin ɗaya daga cikin matakan da su ɗauka na neman ganin bayan gwamnatin shugaban siriya din bashar al-assad to labaran duniya ake sauraro daga nan sashen hausa na murya amurka a nan washington dc rahotanni daga jamhuriyar demokradiyyar congo sun ce an waye gari safiyar yau talata da jin ƙara harbe-harbe suna tashi kwana ɗaya bayan da wa'adin saukar shugaban ƙasar joseph kabila da karagar mulki ya zo ya shige da karfe goma sha biyun daren jiya litinin din ne wa'adin mulki na biyu na shugaban ya kammala amma kuma wani kakakinsa barna kikaya ya ce dole sai shugaban ya sauka daga mulki da karfe goma sha biyu na dare kamata ya bashi ya waye gari yana mulki tuni dai kotun tsarin mulkin ta kongo ta yanke hukuncin cewa shugaba kabila zai iya ci gaba da mulki har sai an yi sabon zaɓe to amma sha biyun dare na yi wasu mazauna birnin suka fara bushe-bushe don ba da sanarwar cewa lokacin saukar shugaban fa ya zo ha kuma an ba da rahotannin jin ƙara harbe-harbe a yankuna da dama na ƙasar a cikin kinshasa babban birnin ƙasar an yi tarukan gangami da dama duk da haramcin irin waɗannan taruka da gwamnati ta yi an da yi girke sojoji ko ina a cikin garin yanzu yayin da 'yan sanda suka rinka amfani da barkonon tsohuwa don tarwatsa gungun mutane da ke zanga-zanga a wannan shekarar mai karewa ta 2016 an ba da ƙididdigar cewa kusan 'yan jaridu 50 suka rasa rayukansu a bakin aiki a shekarar nan ciki har da wani ma'aikacin gidan rediyo na namu na murya amurka mai suna almigdad mojali wanda ya rasa ransa a kasar yamen inda ya je ɗauko labarin kazamun yakin da ke faruwa a can mujalli yana ɗaya daga cikin 'yan jaridu shida da aka kashe a ƙasar ta yaman abin da ya sa yaman ɗin tare da iraq suka zo a matsayi na biyu na ƙasashen duniya da aka fi asarar rayukan 'yan jaridu a bana a cikinsu a cewar wani rahoto da ƙungiyar kare hakokin 'yan jaridu ta duniya ta bada duka duka jimillar 'yan jaridu 48 suka rasa rayukansu a bakin ayyukansu a wannan shekarar galibinsu a kasashen syria da iraq da yemen da libya da kuma afghanistan sai dai kuma duk da yawan su ba su kai yawan waɗanda aka kashe a shekarar da ta gabata ba lokacin da aka kashe 'yan jaridu 72 a nahiyar mu ta afirka jimillar 'yan jaridu shida aka kashe wasu ɗaya suna tsare a gidajen kurkuku daban-daban kuma tsakanin kasashen na afirka ba inda aka yi wa manema labarai lahani kamar somaliya inda aka kashe uku daga cikin shidan da suka rasa rayukansu a bana labaran duniya kenan a gama ji daga nan sashen hausa na murya amurka a nan washington dc madalla gwamnatin najeriya ta samar da man jiragen sama-sama da lita miliyan 38 domin magance karancin man da ake fuskanta musamman a daidai wannan lokaci da ake yawan zirga-zirga a ƙarshen shekara ga nasiru adamu kaya. rahotanni sun nuna wasu jiragen da kan zo najeriya sai sun biya ta ghana su sha man kafin ci gaba da keta zo jami'in labarun nnpc Ondo ugamadu ya bayyana matakin da kamfanin ya dauka don rage kalubalen da ake fuskanta a tsawon lokacin da aka faye zirga-zirga na karshen shekara da ya hada da bukin kirsimeti da sabuwar shekara da yake jajinta kalubalen da kan haddasa cinkoso a filayen jirage da ma soke tashin jiragen na cikin gida da ketare ministan zirga-zirgar jiragen najeriya hadi sirika ya ce damuwar ta wucin gadi ce misali kamar kamfanin tatan man fetur na nnpc muka nuna mashi muhimmancin cewa ya kamata a gaggawa fara yin shi wannan mun a Najeriya tun da ana yi a Kaduna ana yi a Port Harcourt suka yi alƙawarin za a fara yi kwana-kwanan nan in Allah yarda sannan muka je muka samu babban bankin Najeriya da kuma ma'aikatar kuɗi cewa lalle ya kamata a bawa ma'aikatar sufurin jiragen sama muhimmanci a samo wato koya take dala nan a bada dan aje a kawo man nan a fara aiki da shi sannan bayan wannan muka rarrashi wasu masu hannu da shuni a misali babban kamfanin na MRS da kuma Sahara muka roƙe su alfarma cewa duk Allah su kokari su shigo da man nan a same shi to yanzu wasu ma sun fara shigowa da shi an same shi shi san za ga ana samu ana zuwa ana kai ana kawowa ko da yake ba kai kamar da ba amma har yanzu ake wannan sannan dalili na biyu na cinkoso din a tashoshin jiragen sama shine a da lokacin da aka yi waɗannan tashoshin jirgi na Najeriya baki da a lokacin kasar tana mutum miliyan sittin yanzu sau ukun haka take mutum miliyan 180 kamar misali Abuja da Abuja ba mai zuwa amma bayan gwamnati ta dawo Abuja kowa Abuja yake zuwa saboda haka dole ne a faɗaɗa filayen jirgin saman musamman inda fasinja ke shiga yana hita zaurukan da ake shiga ana hita ko ake zuwa a jira. In za a tuna lokacin da gwamnatin ta sanar da hana shigo da motoci ta kan iyakokin ƙasa da zai fara aiki zuwa ƙarshen watan nan wasu 'yan Najeriya sun buƙaci karfafa zirga-zirga ta titin dogo don arahatta da tsaro. gama ma abin da wani ma'aikaci Abuja da ke shigowa jirgin ƙasa daga Kaduna Imran Adam ke cewa. Jirgin ƙasan da aka kawo musamman na wannan zamanin wata rahama ce. Kaɗan daga cikin rahamar da ke kawo mana shine duk lalacewar da hanyoyi da ake tafaman kuka da su cewa riga sun lalace a harka jirgin kasa ba maganar lalacewa hanya na biyu matsalar barayi da masatan satan mutane da yan fashi da makami matsalar yan sanda da wane ne duk babu ita ka ganin wannan ita ma mai wani sauki ne aka mana na uku kuɗin da zaka biya ka hawo mota zuwa zuba shi zaka biya wannan jirgin a kawo ka har zuwa kubuwa ga AC ga TV ga jin daɗi da hutu dai mutum har ya iso kuma ba wani gudu ake ba da yadda abin zai rinka girgiza mutum ko kuma mutum ya ji tsoro ko wani abu kamfanin na NNPC dai ya ce man da ya odar zai rage kuncin matsalar zuwa kwana 26 nan gaba Nasiru Malika Murar Amurka daga Abuja Najeriya shugaban ƙasa ka taimaka dan rasulillahi dan Allah dan rasulillahi a bangaren mayin fetur arewa ne mun ga masifa arewa kan mun gama yawo dan garba arewa du mun ga yawo mun jan amina baban sali eh dan bangaren mayin fetur wallahi ba mu da fetur mu yan arewa du mun ga yawo a yanzu galan guda dan garba ya wuce 100 an san mun bincike nan jan sai a ce mana dila in mun je ga dila eh. ya ce black market mun zo mu black market sai su ce a matata ne shin waya yake zaki zuwa ƙarshen watan nuwamba na bana farashin mai farashin man jiragen sama bisa bincike da muka gudana ya nuna ana sayar da galan ɗaya kan dala ɗaya da senti talatin da shida farashi mafi karanci. Rahotanni daga jihar Taraba da ke arewa maso gabashin Najeriya na nuni da cewa hankula sun fara kwanta a yankin wato dan anace da ke kudancin jihar sakamakon wani rikici da ya auku tsakanin Fulani makiyaya da tibi manoma rikicin da ya janyo asarar rayuka a ƙarshen mako. Ƙungiyar Miyatti Allah ta yi kira da kai zuciya nesa. Alhaji Mafindi Dan Buram yana daga cikin shugabannin ƙungiyar a yankin arewa maso gabashin ƙasar. ina magana a madadin kungiyar miyatti Allah na North East da kuma jihar Taraba inda aka samu matsala a gasar local gama da Anacha. To shekaran jiya sun kashe, jiya sun kashe. Zainab tsare hanya suna kashe mana Fulani. Don wannan ba zai kai mu gaba ba, wannan ba shine alheri ba, wannan ba zai zama mana alheri ba da mu da su duka. Duka mu a daji muke. Muna kira ga kowa ya kwantar da hankalin shi. gwamnati kuma ta bi kadu ta kafa kwamiti a bincika a san me sababin wannan abu da suka bata ba a gane su ba sun fi mutum goma sha bakwai. To sai dai kuma shi ma da yake tsokaci game da wannan tashin hankalin ɗaya daga cikin shugabannin 'yan kabilar Tibia a yankin na ɗan Anace honar budoriyo Manya ya ko buƙaci gwamnatin jihar Taraban ne da ta ɗau mataki tare ko da tallafa waɗanda ma ke gudun hijira a yanzu sakamakon wannan rikici. Eh, halin da ake ciki yanzu mutane suna cikin wahala domin ba samu kwanciyar hankali ba eh, yanzu a daji ma mutane suna tafiya ko ta ana fita yara suna wahala da tofi da sauransu an rasa abinci ma yanzu ba su yadda za a samu abinci ba. Mun rayuka nawa aka rasa a wannan hayaniya tsakanin bangarorin biyu? Yanzu dai rayukan da aka rasa za a iya samu kamar su kai talatin da bakwai haka. Kawai yanzu rundunar 'yan sandan jihar taraba ta bakin kakakinta asp david misal ta ce yanzu haka ma an kula sun fara kwantawa biyo ba karin jami'an kwantar da ta zo ma. eh gaskiya yanzu an samu dai kwanciyar hankali kamar da nake maka magana sannan yau ma bai ba ta lokaci ba ya sake tura komanda na mobile na nan tare da shi assistant commissioner of police na operation dumu sannan da sauran dai jami'an tsaro zuwa wannan wurin. dangane da batun rahotanni da ke cewa yanzu ana gudun hijira a yankin kuma rayuka ma fiye da ashirin ne suka halaka kakakin rundunar 'yan sandan jihar taraban ya ce ba haka zancen yake ba. gaskiya a yanzu aka mun tabbatar ɗaya da mutum bakwai wanda suka rasa rayukansu a wannan wurin. to kamar me kuke domin a wasu bangarori sun zargi hatashi kansa babban jami'in 'yan sanda na wajen da kan cewa ah, ya yi sakaci hashi abin ya kawo haka kamar wani mataki kuka ɗauka. babu wani sakaici a wurinmu ko da yauce in kana bin wannan hanya za ka tabbatar cewa jami'an tsaro suna nan kullum kowane tsire ba tare da yin bacci ba sannan ina son tabbatar maka da cewa wannan abin da ya faru ya faru ne eh, yawanci abubuwan ya fara faruwa da dare waɗannan miyagun mutane wani lokaci za su duba lokacin da muka kamar mun yi patrol wani dan ba su baya kaɗan sai su zo su fara wannan irin eh, a ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga Yola a Najeriya. Tafiya Allah ya sauwaka kuma a gaida Ibrahim Abdulaziz. Najeriya kusan an dogara ne akan mai. In ka duba farashin mai ya faɗi. Mugun da ya fi ma farashin mai shine adin da ake yi wa mai a ƙasar nan. Hamshakin ɗan kasuwan nan Alhaji Muhammadu Indimi aka ji za mu kawo muku cikakkiyar hirar cikin shirinmu na hanzi. Ana tare da sashen Hausa na murya Amurka na birnin Washington DC karfe goma sha biyu da minti goma sha da rabi. A hali yanzu kuma sai a gyara zama ga Aliyu Musafan Sokoto da shirin mu na gaba. tsaka mai wuya. duk wani babban mutum da aka ce yau ana rigima da shi wanda ya bada gudunmuwa wurin janar Muhammadu Buhari a kamfen ɗin shi za a ce yana fushi ne ba don komi ba saboda ba a ba shi kaza ba sannan babban abin ciwo a ko inda zaune suke ma a zahar ilashi ɗin guduwa sun kai sun ka ban Najeriya da su da iyalan sun gudu sun ka kai kasar waje amma yau su ke da manyan manyan mukamai a cikin wannan gwamnati Aliyu Mustapha wato ana mantuwa ne lokacin da PDP ta ci zaɓe a Najeriya nan sai da ta ɗauke su shekara biyu ba abin da ma suka yi maganar naɗe naɗe din. jama'a barkanku da wannan lokaci da mu da ku a wani shiri na tsaka mai waya sabo garas yau za mu so jin korafe-korafen 'ya'yan jam'iyyar apc da ke mulkin najeriya game da gwamnatin shugaba muhammadu buhari na usman isa na wakiltar bso buhari support organization tun da aka gama election din nan ba wanda ya dube mu aka kore mu daga wurin da um, lobito campaign office ne inda muke haduwa mu dan tattauna mu rage tension din rayuwa ma ba mu sake ji daga shugaban kasa kuma ba tun da muka gama a campaign din aka ci zaɓe nan bai ma gadarin in mu mun samu irin appreciation daga wajensa ba in wannan sakon zai kai wurinsa ya kira mu ya samu audience da mu ya yi appreciating din abin da mu kai masa Suna na kasim abdullahi hassan na yi aiki ta bangaren security ne harka na siyasa kowa yana shigowa ne don mu ya bada gudunmawansa an ci nasara shi ma ya samu ci gaba da canji na rayuwa shugaban kasa ba yau muke tare da shi ba mu mu taba tunanin za mu shigo siyasa ba sai shigowansa siyasa 2003 2007 zuwa da 11 immediately aka ce bai ci ba kowa kuma sai kuma bangaren rayuwarsa to yanzu abin da ya sa muka tsaya din Allah ubangiji ya bamu nasara wanda muna tunanin cewa za a dube mu da irin rahama mu mu dan samu canji na rayuwa shi yasa muka tsaya an mun shiga wani hali yaran mu an kore su a makaranta gidan haya mun gagara biya akwai waɗansu mu da yanzu haka da nake gaya masu mutu ko wanda barayi suka din su saboda ana ganin cewa yanzu mun shigo shugaban kasa muna masa zato na alheri mun san bai san halin da muke ciki ba ba wai muna complain ko muna kai ƙaran wani ba muna so a isar mana da sako ne a gunsa. To 'ya'yan jam'iyyar APC da ke mulki a Najeriya dai sun kasu kashi-kashi ne. Akwai wanda sun gamsu komai suna ganin yana tafiya lafiya ba matsala. akwai wanda suke ganin akwai matsala kuma suna fitowa suna bayyana ra'ayoyinsu irin su najatu muhammad akwai kuma wanda sun san akwai matsala din amma sun kama bakin su sun yi shiru saboda wasu dalilai nasu to saboda irin korafi-korafin da mu muke ji ta hanyoyi daban-daban daga su 'yan jam'iyyar din muka ga ya kamata mu ba wasu su dama su fito su bayyana ra'ayinsu akan wannan matsaloli din kamar da kuka ji a cikin buɗe shirin nan amma da yake muna son wanda za su bayyana shirin din su kasance jami'an jam'iyya ne da za su iya bayyana wa jama'a 'ya'yan jam'iyya abubuwan da ba su sani ba sai muka gayyato babban sakataren jam'iyyar na ƙasa baki ɗaya alhaji mai malabuni tare da daraktan tara ita kungiyar buhari organization din kudaden tarbace wato ibrahim abdulkarim wani kuma shine zai share mana fage da gaya mana hanyoyin da suke samun korafi korafin 'ya'yan jam'iyya din ah, to mu saboda tsarin da muka yi na shi kara mashi shugaban kasa kuɗi a lokacin mun yi platform ne wanda mun karɓi wayar nomban mutane shine ko da kana son ka yi samu wani bayani ko ka wani fahimta sai ka sai ka sai ka yi dalin ka karanta ka turo sako ko ta text message ko ta eh, waya ko ka kira to akan wannan ne muka ga sakonan nasu bayan ma an ci election to mun bashi a kunne su da su ci gaba da turuwa tun da mun sai da katin da yawa a cikin Najeriya to shi ne za ka ga dai kowa korafin ba wani abu ba ne fati ita ce kamar platform inda kowa ke zaunawa ya samu ya zama ya yi inspiring na zama shugaban kasa ko wani abu tunda kaga an yi primaries kuma ya ce aka yi tsakanin wurin mutane guda shida. Eh, mu yi kokari mu takaita alajabra muna da tarin abubuwa da za mu yi magana ba ni ba manyan korafe-korafe guda biyu ko uku da kake kuka fi ji. a korafe shi ne ba a fandin fati ƙorafe shi ne fati ita ce kamar mota da aka kawo aka zo aka samu abin da aka samu zuwa ga gacin da aka samu sama fati ya kamata a ce ita kuma me aka yi ma fati lokacin da fati ta yi su wanda suke wanda suka yi fati din suna tunanin kowane suna zaune kowane babban ƙorafin da suke shine ina fati yake a cikin wannan tattalin dawo da najeriya ta zama najeriya da ake tunani wadda aka dora ta akan shimfiɗa ta shi kan APC din to shine babban korafin da mutane suke to yawa yawa yawa alhaji mai malana da ni ma ina da wannan a rubuce ma amma na bari saboda alhaji ibrahim din kamar da muka ce wannan ta cikin gida ce wannan korafin na farko kafin mu yi magana ita kanta jam'iyya kafin mu yi magana yan jam'iyyar mu fara da ita jam'iyyar cewa ba a fandan ɗinta ma'ana ba a ba bata kuɗaɗen gudanar da ita ba haka ba ma wasu sun ce ma yadda kwata jam'iyyar ba wuta ba ruwa ba me tana nan cikin wani hali mawuyaci wanda in ka ganta ba za ka ce jam'iyyar da ke mulki take da wannan hira kwata ba me za ka ce eto eh ka san ita jam'iyya ta apc kamar yadda kowa ya sani na farko jam'iyya ce da aka yi haɗaka aka kafa ta saboda a ceto najeriya daga halin da ta shiga ciki kuma ba na so mutane su manta da halin da najeriya take ciki kafin a haɗa kai a yi haɗakan nan a kafa jam'iyyar apc a shiga zaɓe a yi nasara to halin da aka samu ƙasan a ciki dole ne korafe-korafe kamar maganan su maganan kuɗi ba ma farilla ba saboda abu ne idan aka yi la'akari da halin da ƙasan yake ciki bai kamata a yanzu ma tukuna a fara maganan korafe-korafe a kan abin da ya shafi kuɗi ba. Domin matsalan da aka samu ya fi maganan taro da kobo. Kuma mu ba wai muna cewar menene ya sa ba a baiwa jam'iyya kuɗi ba su waye kamata su baiwa jam'iyya kuɗi kaga dai ba za mu ce shugaba Muhammadu Buhari ya sa hannu a cikin baitulmalin gwamnati ya ɗauko kuɗi ya baiwa jam'iyyar APC. Amma gwamnatocin da eh, Alhaji Malaya suke samun kuɗaɗen da suke gudanar da zuwa eh, hedikwatocinsu ko kuma rassan jam'iyyunsu. Eto eh kasan akwai tsare-tsare da dama da ake a jam'iyya take samo da kuɗaɗen ta gudanar da ayyukanta. Babu wani a tsarin APC shi yasa aka ce canji din. Yadda aka saba wanda 'yan Najeriya suke gani da a ɗauki kuɗi daga cikin baitulmalin gwamnati a zira wa cikin baitulmalin jam'iyya yanzu wannan tsari aka kaura daga ita saboda ai ba a ba da misali mai kyau idan aka ce za a dauki kudin gwamnati amma amma alhaji mai mallai yanzu ko da kuke shugaban jam'iyyar nan kai kana zuwa ofishin ka kullum ko ko daga gida ko daga naka ofis na kanka kake gudanar da harkokin jam'iyyar nan ina zuwa ofis to eh, alhaji ibrahim naji kamar abun ya baka dariya ne eh. bayani ne eh to ai shi ne kasan dole wato mutum in kana irin wannan tunani ya kamata ka cire ma kanka tunanin cewa yanzu shugabancin ƙasa ake ba local government ba ba state ba shugabancin ƙasa ƙasa kuma a zaman ka na shugaban kasa ko kuma fatin da ke ruri na shugaban ƙasa akwai abin da ake kira favors wanda kullun da sahi duk ranar Allah shi sakataren fati ne yana yana testifying to wannan kullun akwai wanda yana zuwa yana son ya ga minista yana son ya ga wani yana neman aiki zai aikin shi kaza zai abubuwa wa'inda mutane akwai waiba akwai abubuwa da yawa da mutane suke ba wannan eh, kana nufin hanyoyin samun kuɗaɗe hanyoyin samun ai baka yi kirkira amma amma wannan hanyoyin ba su karya ka'ida ba ba su karya doka ba alhaji ibrahim ba su karya ka'ida ba su karya doka ba yau akwai wanda yana ɗaukan mai kullum kullum ana ɗaukar bututun mai 2.1 misali inda a ce muna jin daidai a ce 2 million barrel akwai wanda shi yana ɗaukar wannan bututun awai abin da ɗin ɗaukar mai in ya ɗauka airi ba ake ci ya ci riba shi ina me yake zuwa ka je ka duba ka duk contractor da ke America akwai charity ko foundation da yake karkashin shi wanda yake yake yake funded. Mm. ba funding bane za a zo na kai tsaye a ce wai ai kai tsaye ne kawai za a ɗauko kuɗi da an kai da wai a zo a yi a'a akwai abubuwa da ake yi akwai masu aiki an zo akwai wanda suke cikin party wanda they have the capacity suna da manya-manyan kamfanuka suna iya kawo rig a ɗauki mai wanda in sun yi wannan sun samu kuɗi cikin account su in sun samu cikin account su it's easier for them to fund the party to shikenan eh, alai mai malam eh, in dai ba akwai wani abu da kake so ka ce ga wannan batun ba ina son je ga maganar su mutanen nan na APC da shi Alhaji Ibrahim ya fara magana su kuma eh, ka sani na sani ya sani kowa ya san cewa akwai ire-iren da yawa da suke nan zaune tun da aka yi zaɓe suna jira su ji an kwankwasa musu kofa ba su ji an kwankwasa musu ba wasu su ba sa so su yi magana domin kada a ce ai daman suna neman mukame ne shi yasa suke jam'iyya amma kuma siyasa a duniya ake yin da yawa sukan yi haka din domin su taka rawa a cikin cikin harkar gwamnati me zaka ce irin wannan dubban yan jam'iyyar APC da suke zaune suna jiran a tuntube su da mukamai da sauransu ba kira su ba a ce su zo ba kuma amma suna ganin wasu ana kira wasu suna shiga ana ba su mukamai To alhamdulillah ni a matsayina a headquarter jam'iyyar APC nan irin su Alhaji Ibrahim da sauransu wanda suka ba da gudunmawa Wannan gudunmawa da suka bayar sun sadaukar da kansu a lokacin da ake wannan gwagwarmaya ta ceto najeriya a halin da take ciki a lokacin kuma ina tabbatar wa shi da dukkan mai sauraro da dukkan wani dan jam'iyyar apc cewar dukkan naɗe-naɗe da ake yi nan za a yi su saboda kaga amma yaushe shekara kusan biyu yanzu alhaji malaba a yi yaushe za a yi su ai ana aliyu mustapha wato ana mantuwa ne lokacin da pdp ta ci zaɓe a najeriya nan alif ɗari tara da casa'in da tara sai da ta ɗauke su shekara biyu ba abin da ma suka yi maganar na naɗe ɗin kuma mun san da irin wa'annan abubuwa da ke faruwa kuma balle ma halin da aka zo aka samu ƙasar nan a ciki ya sha bamban da wancan ma amma dukkan jihohi talatin da shida ɗin sai da muka rubuto muna neman sunayen wanda suka sha wa jam'iyyar nan wahala mutum hamsin hamsin sannan kuma muka nemo sunayen waɗanda suka yi takara ba su yi nasara ba dukkan waɗannan sunayen ana nan ana aiki a kansu ana nema musu gurabe da za a sa su ai akwai gurabe da yawa wanda ba a ciccike ba dukkan za a amma kafin alhaji ibrahim ma ya shigo tukuna eh, alhaji eh, akwai mutanen ku na san an ba su mukamai ko don ba su ji daɗi da aka ba su mukaman ba suka ki karba mutane irin su najatu muhammad irin su dr usman bugaje da sauransu wanda sun ba da dalilansu na cewa gashi gashi amma mutane suna jin yadda aka kira su aka ba su mukamai ko suka je an ba su mukaman ta wasu hanyoyi da ba na kai tsaye ba bai musu daɗi ba me ke faruwa game da wannan ban sani ko ka ji irin wannan korafin shi ma. To a gaishe ku. To ko bayan amsar da zamu ran samu daga shi babban sakataren jam'iyyar ta APC kan wannan tambaya ta ƙarshe da aka yi har ila yau zamu so mu taɓo maganar yaƙi da cin hanci da rashawa da shi shugaba Buhari yake yi. Mu gani ko kwalliya tana biyan kuɗin sabulu ganin cewa har da mutanen da suke kusa da shi kud da kud ana zargin su da yin mundahana. yanzu muna son mu gode su bakin namu ne alhaji mai malabu ni da kuma shi ibrahim abdulkarim da wakilin mu na can abuja nasiru adamu hikayam da ya taimaka ainin ganin cewa wannan shirin ya haɗu a madadin su duka aliyu mustapha sakwata ne a washington to madalla halin yanzu kuma ga tushen kanin labarai kafin mu sallama da ku baki daya to mutane akalla goma sha biyu suka rasa rayukansu wasu kamar hamsin suka samu raunuka lokacin da wata mota ta auka cikin wata kasuwar baje kaya a birnin berlin na kasar jamus inda kuma mutane suka taru suna hada hada saye kirsimati yan sanda sun tabbatar da cewa wani al'amari da ya faru ne a kasuwar wilhelm inda a nan ne kuma aka kama shi direban motar wani mutum na biyu da aka samu a cikin wannan jirgin motar ya mutu a nan take lokacin da ake kokarin kai mashi dauki tuni dai fadar wata wata shugaba amurka ta lanci abin da ta kira harin ta'addanci ko da ke su 'yan sandan jamus ba su riga suka yi mishi wannan suna ba a jiya ne wani dan sandan turkiya da yake kan wato baya kan aiki har bai jakadan rasha a birnin ankara kuma duka alamu na nuna cewa ya aikata danyen aikin ne domin ya bayyana takaicinsa kan rawar da rasha take takawa a ƙasashen wato syria an dai kai farmakin ne lokacin da shi jakada na rasha andre kalof yake jawabi a wajen wani shagali nuna wato fasahu na zane-zane kuma a cikin faifan bidiyon da aka nuna a farmaki din an ga matashin da ya harban tsaye bayan jakadan abin da ya sa su suka dauka cewa shi dogaran sani an dai ba da sunan matashin da cewa ana kiran shi malvot mat altintas dan shekaru 22 da haihuwa a wani bangare kuma kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya samu amincewar daukacin dukkan kasashen da ke kansa ga kudurin da zai nemi aika da jami'an majalisar zuwa siriya su yi nazarin ake kwashe dubban mutanen da yaƙi ya rutsa da su a birnin aleppo sannan a jamhuriyar demokuraɗiyyar kongo kuma an ce an waye gari yau talata da jin ƙarar harbe-harbe suna tashi kwana guda bayan da wa'adin saukar shugaban ƙasar joseph kabila da kankara ga mulki ya zo har ya shige da karfe goma sha biyun daren jiya litinin ne wa'adin mulkin na biyu na shugaban ya cika amma kuma wani kakakinsa barnabe kika ya ce ba dole ba ne sai shugaban ya sauka a daidai da karfe sha biyun dare ya ce kamata ya abar shi har gari ya waye tuma da lada akan laka mu karshen shirin a safiyar nan sai can da hantsi za mu sake dawowa da wani sabon shiri a cikin rahotanni har da hira da injiniya aliyu abdulaziz na hukumar shaidar zama dan kasa da kuma rahoton nadin sabon sarkin shelen yanzu a madadin aliyu mustapha da ya ni gabatar da shirin da cibahiro da ne wadda kula da akin gabatar da shirye-shiryen namu da kuma injiniya malam jan ellison da ya riga masa a nan ne sahaba imam ali zan dakata yin sallama da ku mu zama lafiya.